Sarakuna ta ɗaya Sura goma Sarauniyar Sheba ta ziyarci Solomon Sa'ad da sarauniyar Sheba ta ji game da sunan da Solomon ya yi da kuma dangantakarsa da Ubangiji, sai ta zo ta gwada shi da tambayoyi masu wuya, ta iso Urushalima da tawaga mai yawa, tare da raƙuma masu ɗauke da kayan yaji, da zinariya masu yawa, da duwatsu masu daraja, ta zo wurin Solomon ta koyi magana da shi. game da dukan abin da take da shi a ranta, Solomon ya amsa dukan tambayoyinta, babu abin da ya yi wa sarki wuyan bayyana mata, da ya Sheba ta ga dukan hikimar Solomon, da fadan da ya gina, da irin abincin da yake kan teburinsa, da irin zaman fadawansa, da irin rigunan masu hidimarsa, da irin masu shayarwarsa, da kuma hadayin ƙonawar da yake yi a haikalin Ubangiji, sai ta yi mamaki ƙwarai, ta ce wa sarki. labarin da na ji a ƙasata game da abin da ka yi da kuma hikimarka gaskiya ne, amma ban gaskata waɗannan abubuwa ba sai da na zo na gani da idanuna, tabbatacce ba a ma faɗa mini ko rabi ba, gama cikin hikima da arziki ka wuce labarin da na ji nesa ba, kusa ba, abin farin ciki ne ga mutanenka, abin farin ciki ne ga fadawanka, waɗanda suke cin gaba da tsayawa a gabanka. suna kuma jin hikimarka, yabo ga Ubangiji Allahnka, wanda ya ji daɗinka, ya kuma sa ka a kujerar sarautar Isra'ila, Ubangiji ya naɗa ka sarki saboda dawwammamiyar ƙaunar wa Isra'ila don ka yi shari'a da adalci, ta kuma ba sarki talenti ɗari da ashirin na zinariya da kayan yaji masu yawa da kuma duwatsu masu daraja, ba a taɓa kawo kayan yaji da yawa haka kamar yadda sarauniya Sheba ta ba wa Sarki Solomon ba, jiragen ruwan Hiram suka kawo zinariya daga Ofar, daga can kuma suka kawo kaya masu yawa na katakon almug da kuma duwatsu masu daraja, sarki ya yi amfani da almug don ya yi kayan ado wa haikalin Ubangiji da kuma don fadan sarki, don kuma ya yi molaye daga rayu saboda mawaƙa. Ba a taɓa yin jigilar katakon almug ko a gani irin yawan katakan haka ba har wa yau. Sarki Solomon ya ba sarauniyar Sheba dukan abin da take so da kuma dukan abin da ta nema, banda abin da ya bata daga yalwar fadan sarki, sa'an nan ta koma tare da tawagarta zuwa ƙasarta. Ɗaukakar Solomon Nauyin zinariyar da Solomon yake samu kowace shekara, Talanti ɗari shida da sittin da shida ne, Banda haraji daga kayan kasuwa da fatake da kuma daga dukan sarakunan Arabiya da gwamnonin ƙasar. Sarki Solomon ya yi manyan garkuwoyi ɗari biyu na zinariya, an yi kowace garkuwa da zinariya bekas ɗari shida, ya kuma yi ƙananan garkuwoyi ɗari uku na zinariya, an yi kowane garkuwa da zinariya minas uku, ya sa su a cikin fadar kurmin Lebanon. Sa'an nan sarki ya yi kujerar sarauta mai nauyin giram na hauren giwa, aka kuma dalaye ta da zinariya zalla, kujerar sarauta ta kasance da matakai shida, kuma bayanta tana da bisa mai kamannin gammo, a kowane gefen kujerar akwai wurin sa hannu, da kuma zaki tsaye kusa da kowannensu, zakoki goma sha biyu suna tsaye a matakai shida, ɗaya a kowane gefen ƙarshen mataki, babu ƙasar da an taɓa gina irin wannan kujerar mulki, dukan kof salman zinariya ne. kuma dukan kayayyakin gida a fadan da ake kira kurmin Lebanon zinariya ce zalla, babu wani abin da aka yi da azurfa, domin ba a ɗauki azurfa a bakin komi ba a zamanin Solomon, sarki yana da jerin jiragen ruwan kasuwanci a teku, tare da jiragen ruwan Hiram, sau ɗaya kowace shekara uku, jerin jiragen yakan dawo ɗauke da zinariya da azurfa da hauren giwa da birai marasa wutsiya da kuma gwaggon biri, Sarki Solomon ya yi suna a wadata fiye da dukan sarakunan duniya, dukan duniya ta nemi su zo wurin Solomon don su ji hikimar da Allah ya sa a zuciyarsa, kowace shekara, kowa da ya zo wurinsa yakan kawo kyautai, kayayyakin azurfa da na zinariya, riguna, makamai da kayan yaji, dawakai da alfadarai. Solomon ya tara kekunan yaƙi da dawakai, ya kasance da kekunan yaƙi dubu goma sha huɗu da dawakai guda dubu goma sha biyu, waɗanda ya ajiye a biranen kekunan yaƙi, ya kuma ajiye tare da shi a Urushalima. Sarki ya mai da azurfa barkatai a cikin Urushalima kamar duwatsu, al'ul kuma da yawa kamar itatuwan fir na jumaiza a gindin tuddai. An yi jigilar dawakan Solomon daga Masar da kuma daga Kuye, ’yan kasuwan fadan sarki sun siyo su daga Kuye, suka yi jigilar kekunan yaƙi daga Masar a bakin shekel ɗari shida na azurfa, doki ɗaya kuma a kan ɗari da hamsin, sun kuma yi jigilarsu suna sayarwa ga dukan sarakunan Hittiyawa da na Arameyawa.